Demokradiyya a yau. Cikin shirin dokar hana kiwo ta jihar Benue bata ta tauye 'yancin 'yan ƙasa ta yin walwala ba, abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu tsaron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Babu abin da ya ɗauke hankalin gwamnatoci a kowane mataki a Najeriya a yau kamar batun tsaro, musamman rikicin manoma da makiyaya. Tsarin mulkin ƙasar ya fayyace ikon gwamna a ƙarƙashin kashi na biyar ƙaramin layi na biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya. Kuma babu mamaki a nan ne watakila aka ce gwamna shine shugaban tsaro a jiharsa. Kuma babu shugaba da zai zuba ido ko ya naɗe hannu ya ga ana hasarar rayuka da dukiya bai ɗauki mataki ba. To sai dai duk mataki da za a ɗauka in ji masana tila sai kaucewa yin karo da tsarin mulkin Najeriya. Nan gaba kaɗan za ku ji abin da lauya zai faɗa kan dokar hana kiwo ta jihar Benue. Amma kamin nan, Ibrahim Abdulaziz ya nemi jin ta bakin tsohon darakta a ma'aikatar noma ta tarayyar Najeriya mai kula da sashen dabbobi Alhaji Usman Micika kan wannan batu na gandun kiwo. Ita gwamnati da kana muna da ma'aikata wanda ya kira range guard mm. grazing control assistant wa'anda hakkinsu ne su lura da waɗannan wurare wuraren nan an yi su ne bisa doka akwai lo da ta establishin waɗannan shi ne ke faɗa koloni da ranta babu doka hmm. abinda babu doka kuma in kayi duka banza ne hmm. akwai doka ta establishin waɗannan ta yanzu wasu jihohi yanzu misali suna maimakon su wannan a doka sai suka koma akwai abin da kira anti-open grazing bill wannan dokan ni kaina ban yadda da ita ba ba zan kuma yadda da ita ba ina da na hujjoji hujja na na ɗaya ko hanya in ana yi ana nuna wa mutum ga inda za ka bai hanya da za yi eh, temporary hmm. kafin a gama na farkon ba za ka ce da dare kurun ka zo na kayi tunani kai kanka ya yi maka hmm. ka ce kai wannan dokan kuma dole a bita babu dole ita namu in ba dai an amending constitution namu na Nigeria 1999 hmm. amended 2011 ta ce ta hana movement na kowa dabba yana da nasa an ba da iko kai movin duka kai tafiya mm. akwai shi a kundin mulki akwai shi mm. a tsarin mulkin namu na Najeriya to ya kai baka da tsarin mulki ka fita kashe kai na tambayi lauya Hassan Liman shin me zai ce kan dokan nan ta hana kiwo da gwamnatin jihar Benue ta kafa na yi karance karance kuma na karanci musamman doka da jihar Benue ta yi amma jihar taraba da jihar eh, ekiti na ji sun yi dokar amma ban karanci wannan dokar nasu ba a na jihar benue musamman kashi na goma sha tara na dokar nasu da kashi na goma sha biyu da kashi na ashirin in aka karanta wannan dokar nasu za a ga cewa wannan dokan musamman ya yi karo da kashi na arba'in da ɗaya da kashi na arba'in da biyu da kashi na arba'in da uku na tsarin mulkin Najeriya. Ina a kashi na goma sha tara na dokan da jihar Benue ta yi, ta ce makiyaya ba su da dama su bi cikin jihar Benue musamman da dabbobinsu a ƙasa da sauransu. Wata a nan in aka kyale za a ga an ɗauke ko an tauyewa su makiyaya musamman masu shanu da sauransu hakkinsu da suke da shi na zirga-zirga na kai da dawowa a ƙarƙashin kashi na arba'in da ɗaya na tsarin mulkin Najeriya. To duk wanda kuma ya yi haka, kaga ya saba wa tsarin mulkin Najeriya kenan wanda dokan nan bai kamata a ce an yi ta ba duk dokan da za ta sa'a wa tsarin mulkin najeriya wannan dokan tamkar haramtacciya ce haji sahabu haji hassan shin wannan doka ba ta yi wa masu kiwo eh, kudin goro ba ma'ana an haɗa su baki da an aza musu laifin mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku haji sahabu wannan abin da suka yi ɗin nan ya yi karo da kashi na arba'in da biyu na tsarin mulkin najeriya domin kashi na arba'in da biyu na tsarin mulkin najeriya ta ce ba wani doka da za a yi a najeriya ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha da za ka yi wani doka da dokan nan za ta nuna bambanci tsakanin mutane wato abin da ake cira discrimination wato nuna bambanci ko don launin mutum ko don addininsa ko don kabilarsa to yin haka ya saba wa kashi na arba'in da biyu na tsarin mulkin najeriya in mutum ya aikata laifi har ya aikata laifi laifin na an tabbatar da cewa ya aikata wannan laifin to waɗanda suka yi laifin ne za a same su a yi hukunta su a ce sun aikata laifi amma abin mamaki haji sahabo a ƙarƙashin kashi na ashirin na dokan da jihar benue ta yi za ka ga cewa in aka samu ɗan jihar benue ya yi barna na sake shanu da sauransu a nan an ce shi fa a masa tara ne na dubu ɗari amma a dokan jihar benue aka ce in babulatani ne ko kuma makiyayi musamman shanunsa suka yi barna da sauransu to shi a nan hukuncinsa za a ɗaure shi ne a talla tsawon shekara ɗaya a gidan yari. Doka ta ta wa yan jihar Benue wani fifiko ne akan wani ɗan Najeriya shi dan ɗan jihar Benue ne haifaffen jihar Benue yana da dama ya yi wani abu wadda wani ɗan Najeriya shi bai da yanci ya yi? Haji Sabo wannan shi ne abin da yake ba kowa mamaki duk wanda ya karanta dokan da jihar Benue ta yi zai ba shi mamaki kwarai da gaske domin duk ɗan Najeriya a tsarin mulkin najeriya musamman kashi na ashirin da biyar na tsarin mulkin najeriya duk ɗan najeriya musamman aikattar ɗan najeriya ko kuma ɗan najeriya wanda aka haife shi ko da a waje ne amma iyayensa ɗan najeriya ne a matsayinsa shi ɗan najeriya ne ba wani doka da za a yi ko gwamnatin tarayya wato majalisar tarayya ko kuma wata majalisa ta jiha za ta yi doka da za a ce wannan dokan don mutum shi ba ɗan jiha jiha kamar kaza ba ne bai kamata ya yi daɗi wannan dokar ba to dokar da jihar benue ta yi ta nuna bambanci tsakanin 'yan jihar benue da sauran 'yan najeriya musamman a nan wannan dokan kamar yadda na ambata kashi na goma sha biyu da kashi na ashirin na dokan da jihar benue ta yi ta nuna bambanci tsakanin waɗanda suke yan jihar benue har tana ce musu wai indijin wato 'yan ƙasa kenan wanda a cikin tsarin mulkin Najeriya ba wani batun magana indigenship ana magana ce ta 'yan ƙasa. Gwamnati tarayya tana iya tafiya kotu ta kalubalanci wannan doka ko kuma dai sai su sai makiyaya ne za su iya ƙalubalantar wannan doka gaban shari'a. To haka sabu a nan wanda dokan aka yi yana ji ya sa'a wa 'yancinsa. domin abubuwan da muka ambace su ɗin nan kashi na arba'in da ɗaya kashi na arba'in da biyu da kashi na arba'in da uku hakki ne ta ɗan adam a ƙarƙashin tsarin mulkin najeriya duk wanda yake ji wannan abin ya yi bai masa daɗi ba zai iya zuwa kotu ya ƙalubalanci wannan dokan to bayan haka kuma ita ma kanta gwamnatin tarayya in ta ga cewa an yi wani doka da ya saba wa tsarin mulkin Najeriya. Gwamnatin tarayya ta hannun babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya wato attorney general na ƙasa kenan zai iya shigar da ƙara ya tambaye shin bisa ga tsarin mulkin Najeriya wata jiha za ta iya yin doka da zai karo da abin da yake cikin kashi na arba'in da ɗaya da arba'in ko kuma wani kashi na tsarin mulkin Najeriya tambayoyin da shi babban lauyan gwamnatin tarayya ko ita gwamnatin tarayya za ta kai kenan a gaban kotu ko kuma makiyayen ko kuma wanda yake ji su an toye maza ko makiyayi ko wani ɗan Najeriya musamman zai iya shigar da irin karan wanda kuma in aka yi haka kotun ana kyautar tsammanin za ta ba da fasara domin a sani shin jihar Benue da kuma jihar taraba da sauran jihohi da suke wannan doka ko suka yi wayannan dokokin da ya karo da tsarin mulkin Najeriya daidai ne dokan ko ba daidai ba ne. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Ibrahim Abdulaziz da lauya Hassan Liman da kuma Cibahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.